sai kuma shirin lafiya sai da kula sai mu karkare da maimacin shirin nan na duniyar mu a yau to da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda dukkan waɗannan abubuwan da muka gabatar muku za su gabata yanzu sai ku ga zama domin ku ji shirin nan na ko kun san wanda abdullahi salo katsina zai gabatar ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata biyu ga watan maris na shekara ta 2021 da daidai da goma sha takwas ga watan rajab na shekara ta dubu da hudu da arba'in da biyu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru sittin da biyar da suka gabata rana irin ta yau wato biyu ga watan maris na shekara ta alif ɗaya tara da hamsin da shida ta samu yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka kafin haka dai musulunci ya shiga kasar morocco a lokacin da mayaka musulmi suka kwace iko da ita a ƙarshen karni na bakwai miladiya bayan haka turawa sun fara ƙoƙarin mamayar kasar ta morocco ne tun karni na goma sha biyar miladiya amma sun kasa samun damar kafa ikon su a cikin kasar sai a shekara ta alif da tara goma sha biyu. tun a wancan lokacin ne dai mutanen kasar ta morocco karkashin jagorancin abdulkarim raifi suka fara gugurmayar korar turawa daga kasar tasu wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1926 a lokacin da turawa suka murkushe wannan bore sai dai wannan gwagwarmaya ta ci gaba har zuwa lokacin da kasar ta samu 'yancin kanta a rana irin ta yau a shekara ta 1956 kasar maroko tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 550 kuma tana bakin tekun mediterranean da kuma atlantika da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan maris shekara ta dubu biyu da hudu wasu mafame masu karfin gaske suka tashi a hubbarin imam hussein alaihi salam da yake karbala na kasar iraki da kuma kazimiyya a birnin bagdaza a fadar mulkin kasar hakan kuma ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a wuraren biyu waɗannan hare-hare dai sun auku ne a ranar ashura kuma ita ce shekara ta farko wadda mutanen ƙasar suka samu damar zuwa waɗannan wurare domin gudanar da ziyara da kuma makoki fiye da shekaru talatin da gwamnatin ba'as ta saddam hussein ta tana mulki a ƙasar a lokacin tashin waɗannan bama-bamai dai amurka da burtaniya ne suke iko da ƙasar akan haka ne ma al'ummomin iraki suka ɗora alhakin hakan akan waɗannan ƙasashe biyu bayan faruwar wannan lamari dai an yi ƙoƙarin ingiza mabiya mazhabar shi'a a ƙasar iraki waɗanda su ne mafi yawa a al'ummar ƙasar kuma su ne waɗanda aka kaiwa hare-haren amma manyan malaman mazhabar shi'a a ƙasar ta iraki sun kiraye dukkanin mabiyansu da kada su ɗauki fansa akan kowa musamman ma akan 'yan uwansu musulmi mabiya sauran mazhabobi na musulunci a ƙasar da wannan matakin ne dukkanin shirin da aka yi na jefa al'ummar kasar iraki a cikin yakin basasa na addini a tsakaninsu ya rushe bayan shekaru goma da faruwar hakan ne kuma kungiyar da'ish da ke samun dauki da taimako daga wasu gwamnatocin kasashen larabawa ta mame wasu yankuna na kasar iraki tare da hiwa dubban mabiya mazhabar shi'a din kisan kiyashi amma a wannan karan manyan malaman mazhabar shi'a a kasar iraki sun bayar da fatawar ɗaura mara yaƙi da 'yan ta'addan na da'ish ne kawai ba tare da taɓa wasu marasa rinjaye a kasar ba da haka kuma dakarun iraki da sauran dakarun sa kai na kabilun larabawan kasar irakin wato hashidu sha'abi suka murkushe yunƙurin na 'yan da'ish tare da 'yanto dukkanin yankunan da ƙungiyar ta mamaye a kasar iraki Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz talatin shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. ga labarin duniya ta da tahir amin raji ga labaran duniyan da farko ga kanunsu kasar rasha ta ce amurka ce ya kamata ta ɗauki mataki na farko don tsamar da yarjejeniyar jcpoa Najeriya ta karbi allurar rigakafin cutar COVID-19 kimanin miliyan hudu a yau talata. Yahudawan Sahioniya sun kona wani coci a birnin Kudus da aka mamaye. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jaka da ƙasar Rasha a birnin Vienna, Mikhail Ulyanov ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar Amurka ce ya kamata ta ɗauki mataki na farko don raya yarjejeniyar shirin nukiliyar ƙasar Iran wacce aka fi sani da JCPOA. jaridar tehran times ta nakalto ulyanov yana faɗar haka a birnin vienna a ƙoƙarin da ƙasar rasha take yi na kauda saɓanin da ke tsakanin iran da ƙasashen yamma dangane da wanda ya kamata ya fara ɗaukar mataki na dawowa kan yarjejeniyar nukiliyar ta jcpoa gwamnatin ƙasar amurka dai ta ki amincewa da shawarar da ministan harkokin wajen ƙasar iran ga muhammad jawad zarif ya gabatar na cewa dole ne amurka ta ɗauki mataki na farko wanda kuma shine ɗauki takunkuman zalunci da aka ɗora wa ƙasar kafin iran ta san da gaske take a wata hirar da ta hada shi da tashar talabijin ta cnn zarif ya ce jami'i mai kula da al'amuran kasashen waje na tarayyar turai borel zai iya aikin tsara yadda kasashen amurka da iran za su koma kan yarjejeniya ta jcpoa amma duk da haka dole ne amurka ce za ta fara ɗauke takunkuman zaluncin da aka ɗora wa ƙasar ta iran a safiyar yau talata ce gwamnati tarayyar najeriya ta karbi allurar rigakafin cutar covid-19 miliyan uku da digo casa'in da hudu ta tashar jiragen sama na namdi azikiwe da ke birnin abuja babban tarayyar kasar jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa jirgin da ya kawo alluran ya iso kasar ne da misalin karfe goma sha biyu na rana kuma wannan ya sanya najeriya a matsayin ƙasa ta uku a nahiyar afirka wacce ta sami allurar rigakafin cutar covid-19 bayan ƙasashen ghana da kuma ivory coast hukumar lafiya ta duniya wato who da wasu ƙawayenta ne a ƙarƙashin shirin nan na covax suka samar da allurar rigakafin ga wa'annan ƙasashen afirka shirin covax dai yana nufin samarwa kasashe 92 matsakaita da kuma marasa karfi a duniya allurar rigakafin cutar ta corona kimani biliyan biyu allurar rigakafin cutar kimani miliyan hudu wanda najeriya ta karba a yau dai na kamfanin magunguna ta oxford astrazeneca ne a safiyar yau talata ce wasu yahudawan sahiyoniya suka kona wani coci a kudancin birnin kudus da aka mamaye jaridar al'arabi aljadid ta bayyana cewa wasu kiristoci da suke cikin cocin a lokacin da yahudawan suka cinnawa cocin wutan ne suka yi kokari suka kashe gobaran kafin ya yi barna mai yawa a cikin cocin sannan ba a sami asarar rai a gobarar ba kafin haka dai watanni biyu da suka gabata wani ba yahude ya kai hari cikin wannan cocin inda ya ciccire na'urorin ɗaukar hotuna da aka kakkafa a cikinsa da farko dai jami'an tsaron yahudawan isra'ila sun kama mutumin da ya kai harin amma ba a daɗe ba suka sallame shi masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran bayan an kammala dukkanin marhaloli na shari'a akan ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyar 'yan ta'adda ta jefhatun nusra masu kafirta musulmi mai suna jasim alhaidari a safiyar yau an zartar da hukuncin kisa a kansa a nan ƙasar iran kamfanin dilancin labaran iran press ya bayyana cewa a cikin watan nuwamban shekara ta 2015 ne wasu 'yan ta'adda guda biyu masu samun goyon bayan amurka suka yi barin wuta a kan wani ofishin 'yan sanda a garin ahwas da ke kudancin ƙasar iran inda suka kashe 'yan sanda guda biyu daga baya dai jami'an tsaron kasar sun sami nasarar kama jasim alhaidari shugaban kungiyar da ta kai harin labarin ya kara da cewa binciken ya tabbatar da cewa alhaidari yana karbar albashi ko tallafi na kudade daga wasu kasashen yankin inda yake daukar hotunan wasu hare-hare da suke kaiwa a cikin kasar iran ya kuma mika su ga kafafen yada labarai masu adawa da gwamnatin kasar iran don watsa su banda haka jasim alhaidari ya yaƙi sojojin gwamnatin ƙasar Siriya a wani lokaci a ƙasar ta Siriya kuma ya je ƙasashen Girka, Turkiya, ƙatar Saudiya da kuma haɗaɗɗen daular Larabawa inda yake karɓan kuɗaɗe don aiwatar da ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar Iran. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Istiklal a nan birnin Tehran ta yi kwana da kocinta wanda ake kira Mahmud Fakri bayan rashin nasarar da ƙungiyar ta yi ta yi a cikin 'yan watannin da suka gabata. jaridar tehran times ta bayyana cewa rashin nasara ta baya bayan nan dai wanda kungiyar istiklal ta yi shine a wasan ƙwararrun ƙungiyoyin ƙwallon kafa ta ƙasa wanda aka kammala ba da dadewa ba inda ƙungiyar ta zo na uku bayan ƙungiyoyin ƙwallon kafa na sefahan da kuma persepolis masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. inda kuma ga shirin nan na afirka a yau wanda zai yi magana akan halin da ake ciki kan iyakokin kasar sudan da kuma habasha na musayar wuta tsakanin sojojin bangarorin biyu ai sauraro lafiya Afirka a yau. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fotowar ta shirin afirka a yau shiri ne dai wanda muka saba tattauna batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan sabanin kan iyaka a tsakanin sudan da habasha wanda a yanzu ya kai ga musayar wuta a tsakaninsu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar litinin ɗin da ta gabata da marice labarai suka rika fitowa a kan cewa an yi musayar wuta tsakanin sojojin ƙasar sudan da kuma wasu masu ɗauke da makamai waɗanda sojojin habasha ke goya wa baya akan iyaka wannan sanarwar da ta fito daga majar sojin sudan tana nuni ne akan yadda saɓani a tsakanin ƙasashen biyu ya shiga wani sabon salo. har ila yau majar ta ci gaba da cewa sojojin na sudan sun yi nasarar korar masu dauke da makaman nesa da gonakin da suke tsakanin kasashen biyu sannan kuma da kafa wuraren yin bincike domin hana dawowarsu ita kuwa kasar habasha ta sake yin kira ne ga kasar ta sudan da ta janye sojojinta daga yankin da ta shiga tun ranar shida ga watan nuwamba. domin kawo ƙarshen saɓani a kan iyakar ƙasashen biyu sai dai sudan ɗin ta ƙi yarda da buƙatar ta makwabciyarta habasha a halin da ake ciki yanzu sudan ta yi gargaɗin cewa abu ne fa mai yiwuwa a sami wato rashin tsaro da zaman lafiya a cikin wannan yankin domin a daidai lokacin da saɓani a tsakanin ɓangarorin biyu yake ƙara kamari a ranar lahadin da ta gabata habasha ta aike da sojoji zuwa wasu yankuna na gonaki da mallakar al'ummar sudan ne ƙasar sudan ta bayyana abin da ya faru da cewa keta hurumin ƙasarta ne tana kuma mai tir da hakan da kakkausan murya kamfanin dillancin labarun ƙasar sudan wato sana ya ambato ma'aikatar harkokin wajen kasar tana bayyana abin da ya faru da cewa wani kokari ne na tayar da hankali wanda ba za a lamunta da shi ba ko kaɗan sannan kuma sanarwar ta ci gaba da cewa abin da ya faru ba halayya ce kyakkyawa ba ta makwabta kuma ba zai taimaka ba wajen kyautata mu'amala tsakanin ƙasashen biyu kafar watsa labaru ta arab news daga dubai ta ambato sudan tana ɗaura alhakin abin da ya faru a wuyan habasha don haka khartoum ta yi kira ga addis ababa da ta koma kan wato turbar tattaunawa domin shata kan iyaka saɓani na bayan nan dai a tsakanin ƙasashen biyu ya faru ne daga lokacin da rikici ya barke a yankin tigiri na ƙasar habasha cikin watan nuwamba 'yan gudun hijirar habasha da suka kai dubu hamsin ne suka ƙetaro iyaka zuwa cikin sudan domin samun mafaka daga yakin da ake yi kakakin ma'aikata harkokin wajen ƙasar habasha dina mufti wanda ya tsokaci a kan gargaɗin da sudan ta yi na yiwuwar barkewar rikici a yankin ya bayyana cewa ƙasarsa tana riko da yin aiki da diplomasiya ne da tattaunawa da sudan domin warware saɓani na kan iyaka sai dai kuma ya zargi sudan ɗin da cewa tana son jefa yankin cikin yaƙi asalin sabanin ƙasashen biyu dai akan gonaki ne da ake kira alfushka da suke kan iyaka an ɗauki shekara da shekaru ana ja in ja a kan waɗannan gonakin na kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu a cikin taswirar ƙasar sudan wannan yanki na alfushka yana ƙarƙashin wato jihar garadifa ne kuma girman gonakin da suke ciki sun kai eka miliyan biyu sudan tana zargin habasha da ma mai abin da ya kai eka miliyan ɗaya na wannan gonakin wata majiyar sudan tana cewa wannan saɓani yana da alaƙa ne da yunkurin kashe tsohon wato shugaban ƙasar masar hosni mubarak da aka yi a kan iyakar habasha ɗin a shekara ta 1995 gwamnatin maniz zanawi ta wancan lokacin ta habasha ta fusata matuƙa da gwamnatin sudan wacce aka zarga da hannu wajen taimaka wancan yunkurin na kashe tsohon shugaban ƙasar masar ta ji cewa abin da ya faru tamkar ha'intatta ne da kuma soka mata wuka a baya saboda ta da kyakkyawar alaka da gwamnatin khartoum don haka sai ta aike da sojoji suka mamaye wannan yankin mai zurfi a cikin ƙasar sudan sai daga baya sojojin na habasha sun janye suka tsaya a kan yankin na wato fushka daga shekara ta 1998 har zuwa wannan lokacin da sudan ɗin ta yi amfani da rikicin tigray ta sake shimfaɗa ikonta a cikinsa sudan tana kafa hujja da cewa habasha a ƙarƙashin yarjejeniya ta da biyu, ta da cewa yankin fushka mallakin sudan ne hakanan kuma karkashin yarjejeniya ta shekara ta dubu daya da dari tara da uku duk a zamanin mulkin mallaka birtaniya a kan sudan abin da ya fi wancan muhimmanci shine da karkashin yarjejeniya shekara ta 1972 a lokacin da sudan ɗin take da wato intacciyar gwamnati ita ma habasha wadda dama ba taɓa mulkin mallaka ba take intacciya bangarorin biyu suka amince da cewa lallai alfushka mallakin sudan ne sai dai a ƙasa yankin yana ci gaba da zama a ƙarƙashin ikon habasha ta wata fuska mai zurfi ta wannan rikici tana da alaƙa ne da ɗabi'ar wato shuka da dasa saɓani tsakanin ƙasashe da 'yan mulkin mallaka suke yi musamman burtaniya ƙabilar amhara ta ƙasar habasha wacce ke kan wannan iyaka ɗin ta yi imani da cewa wannan yankin na alfushka mallakin kaka da kakanninsu ne don haka tun lokaci mai tsawo a kowane lokacin damuna sukan zo su yi shuka a wurin saboda haka ba su yarda da yarjejeniyar da sarkin habasha ya kulla ba a shekara ta da da tara biyu. wacce ya baiwa birtaniya take iko da sudan wannan yanki lokacin sarki milnik na biyu wannan ne sa warware matsalolin kan iyaka irin waɗannan sa da buƙatuwar diplomasiya ba yaƙi ko faɗa ba domin al'ummun afirka musamman waɗanda suke rayuwa a kan iyakokin da 'yan mulkin mallaka suka shata cakuɗe suke da juna wataƙila ma a wasu yankunan za ga ƙabila ɗaya ce aka dala ta gida biyu inda harabi tana wannan kan iyakar waccan tana kan waccan iyakar sannan kuma duk da haka suna ci gaba da hulɗa da juna kama ta auratayya da cinikayya hata ta al'amuran yau da kullum suna biki da sauransu sukan gayyace juna sannan kuma sukan halatta babban abin da ya kamata ga kasashen habasha da kuma sudan da ma masu matsaloli irin nasu shine zaunawa kan teburin tattaunawa ta yadda za a shata yarjejeniya a kan yadda kowane bangare zai girmama iyakokin juna amma kuma a lokaci ɗaya kada a yi wa al'ummun da suke kan wannan iyakar wato shamaki tsakaninsu da 'yan uwansu da ke ɗaya gefen ta masu raro a nan za mu dasa aya saboda lokacin da shirin namu yake da shi ya zo ƙashe sai dai muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon. yanzu kuma ga muroyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. BH muryar jamhuriyar musulunci ne magana isu ne maratai da magaran jamhuriyar Nijar da kira ku daga nan birnin mai da jamhuriyar nijar ina so ku bani dama yi dan sokaci kaɗan a dangance da yanayin zaɓe da aka yi muna fatan ubangiji allah ya sa 'yan ƙasar nijar mu rungume shi da hannu ya kasance mana jagora a tafiyar ƙasa kuma mu taya ƙasar mu adda allah ka tabbatar da alheri duk shugaban da allah ba mu allah ya sa mai tausayin mu ne na gode biyu h bire jamhuriyar musulunci mai magana isu ne ba da ta yi da mu jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai da jamhuriyar nijar ku tashi lafiya lafiya. Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Eh zan yi kira ga al'ummar kasanmu musamman ma mu matasa da mu mutunta ainihin duk wani sakamako daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta seni kada mu yi abin da zai kawo tarzoma a cikin wannan ƙasa tamu duba da cewar dukkaninmu kusan uwa ɗaya uba ɗaya muke Nijar kenan in mun yi abin da zai ɓata ƙasar nan tamu ba mu da wata ƙasa wadda ta fita da fatan za ku tashi lafiya sunana usain star kasuwar kwalliya da bagaram salamu alaikum sashen Hausa da radio da muryar musulunci ta iya Muna tare da Sama'ila Adamu mazaunin haɗaɗɗe daular Larabawa. A gaskiya ba mu ji daɗi ba abin da ke gudana a jamhuriyar Nijar dangane da zanga-zanga da ta biyo baya an sanar da sakamako na zaɓe da ya gudana. To ya kamata fa al'ummar Nijar su gane gane da cewa jagororin nan nasu masu sa su su fito su yi zanga-zanga su yi abin da bai dace ba akan titi suna kone-kone to ya kamata su gane inda abin kirki ne fada su ma jagororin za su zauna a yi tare da su to amma da yake ba abin kirki ba ne sai dai su ba su umarni su suna can daga gefe to ya kamata su gane haka ba daidai ba ne. assalamu alaikum gidan rediyo iran sunana ibrahim lara da ta karamar hukumar kirki sun ma a jihar jigawa to zaɓe da aka yi wa wannan wannan bazun muhammad a kasar jamhuriyar niger mu fatan mu allah isa ya zama mai tausayin talakawa dukkanin abubuwan da suke a niger wanda babu muna roƙon allah isa ya kawo wannan abubuwa domin ci gaban wannan kasa ta ta jamhuriyar niger su kuma yan adawa su rungumi kaddara kuma shi ma ya haɗa kan yan kasa domin a gudu tare a tsira tare a wannan kasa domin a yi su ake a talakawa aiki da fatan bazun muhammad zai hada kan al'ummar mutanen niger a yi zama na lafiya a yi maganin dukkanin abin da mutane suke jin tsoron shi ta fatan Allah ya kawo mana nasara a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya. Na gode gidan rediyo Iran jamhuriyar musulunci sunana Ibrahim Lara Gafta karamar hukumar ke ta san a jihar Igawa a halin yanzu ina garin mu na Gafta da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Ibrahim dan Fulani yayari mai asina da ke garmar hukumar wurji a nan jihar Bauchi tarayyar Najeriya. A ra'ayina a yau zan yi kira ga al'umma da matasa a ƙasar Nijar waɗanda suke yin zanga-zanga da ƙone-ƙone ina kira a gare su wannan abin da suke ba abu ne da ya dace ba idan ba su gamsu da sakamakon zaben da aka gudanar ba sai su bi matakin da ya dace a wajen zuwa kotu domin ganin an gwato musu haƙƙinsu domin ina ganin idan kotu ta yi bincike ta gane abin da suke faɗa gaskiya ne to ina ga kamar za ta gwato musu da haƙƙinsu ya kamata su kai kukansu wajen alƙalan kotunan zaɓe ba wai su tsaya tana yi wa yan uwansu asara ba suna wani mutu dukiya ya kamata su mai da hankali ga abin da ya dace na gode mai magana ibrahim dan fulani ya yare da ke wurin yanan jihar bauchi najeriya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin hausa na jamhuriyar musulunci biyu a na tahir yan tahir jambulo jihar kano tarayyar najeriya hakika na shigo shirin ne domin tsokacin dangane da batun zaben da aka yi na jamhuriyar niger wanda dan takarar pnd tarayya mai mulki bazu muhammad ya yi nasara to muna kira ga al'ummar nijar da su rungumi kaddara kuma sa'aran su cewa allah isa wannan shine ya cancanta kuma shine mafi alkhairi ga kasar nijar da zama kuma shine mafi alkhairi ga nahiyar mu afirka baki da muna fatan allah isa shine zai kawo karshen wannan ta'addancin tashi-tashin hankali da suke tabar yankunan mu allah isa shi zai kawo zaman lafiya a nahiyar mu afirka baki ɗaya da buɗe nijar kan gabaki ɗaya ɗaya daga mai sauraron ku tahir ɗan tahir jambulo kano salamu alaikum radio boh tehran mai magana ilyasu yakubu digawa ga dau jihar bauchi game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama mai kira ga al'ummar jamaforiyar nijar ya kamata ku kai zuciya nesa domin kaucewa tashe-tashen hankula da kone-kone da asarar dukiyoyi a kasar ku kuma ina kira ga bangarorin jam'iyyun adawa da ba su amince da sakamakon za zaɓe da hukumar zaben ƙasar Benin ta bayar kuma ya kamata su gaya kotu domin neman haƙƙinsu kuma ina fatan Allah ya kawo zaman lafiya mai dorewa a jamhuriyar Nijar da ma mu na Afirka baki ɗaya. Na gode rediyo BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su da jihar Bauchi. To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu Ni Hassan barka da na gabatar da shirin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. sai kuma kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar da stana atila shahin mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun yi magana dangane da malikul ashtar wani na kusa da imam aliyu amirul mu'minin alim na abi talib alaihi inda muka bayyana rayuwarsa har zuwa shahadarsa a ƙasar masar a yau da yardan allah za mu dubi kaɗan daga cikin takardar da imam ali salam ya rubuta wa malikul ashtar a matsayin shaidar naɗa shi gwamnan ƙasar masar da kuma irin yadda ya kamata a tafiyar da al'amuran shugabanci a addinin musulunci daga ciki imam ali salam ya yi maganar adalci da nuna gaskiya a tsakanin mutane gamsar da mutane a shugabanci rashin raba mutane aji-aji wato talakawa da masu kuɗi da mulki karɓan shawarori masu kyau na mutane ɗaukar wa'anda suka cancanta a ilimi da tunani wajen gudanar da ayyukan gwamnati sanya mutane a matsayin da ya dace da su gwargwadon ilimi da kuma ƙwarewarsu. sannan ya kawo sifofin alkalai masu adalci sifofin mutane da ya kamata su yi wa gwamnati aiki sannan ba da fifi kan raya ƙasa da noma da kiwo kan karɓar haraji da kuma sauransu bari mu kawo ɗan kaɗan daga cikin abin da ya zo cikin wannan wasiƙar yana cewa bayan basmala da salati ga manzon allah sallallahu alaihi wa da iyalan gidansa masu tsarki ya kai malik kasancewa ina tura ka zuwa ga wata ƙasa wace shugabannin kirki da azzalumai sun shuɗe a cikinta a matsayin gwamnoni a ƙasar don haka mutanen wannan ƙasar za su sanya maka ido don ganin abin da za ka aikata kamar yadda kai ma ka sha sanya ido akan ayyukan shugabanni da suka gabace ka kuma za su yi magana kanka kamar yadda za ka yi magana a kansu amma gaskiyar al'amari shine mutane za su yi magana mai kyau ne dangane da wanda ya aikata ayyuka masu kyau su ne za su tabbatar da gaskiyan aikin da ka yi har zuwa inda yake cewa ka yi ƙoƙarin samar da son mutanenka a cikin zuciyarka wannan zai sa ka tausaya musu kada ka zama kamar dabban daji da yake ƙoƙarin cinye su sannan kada ka yi ƙoƙarin mallakarwa a kanka haƙƙinsu kasancewa mutane kashi biyu ne ko ɗan uwanka addini ko kuma mai kama da kai a halitta don haka suna iya yin kuskure ko kuma suna kurakurai suna ma aikata kurakurai a ayyukansu don haka ka gafarta musu kamar yadda kake son Allah ya gafarta maka kasancewa an sanya ka kansu amma ni kuma ina sama da kai sannan Allah yana sama da wanda ya naɗa ka a kansu don ka kyautata masu za a yi maka hisabi kan abin da ka yi masu ka tabbatar da adalci a cikinsu sannan ka fara ɗabbaka shi a kanka sannan ka nemi shawararsu har zuwa inda yake cewa kada ka ɗauki shawarar marowaci daga cikinsu don zai ɓata matsayinka sannan ya tsoratar da kai da talauci haka ma kada ka karbi shawarar matsoraci don zai hana ka yin abin da ka sakankance kan cewa kana son yinsa har ila yau kada ka karbi shawarar mai son kansa kawai don zai saya maka son kanka sannan ya mai da kai a zalumin shugaba waɗannan halaye na rowa tsoro da son kai suna hana mutum dogaro da Allah cikin al'amuransa wannan kaɗan kenan daga cikin wasiyan amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib salam ga Malikul Ashtar a lokacin da ya naɗa shi gwamna a ƙasar Masar wannan wasikar dai tana cikin wasiƙun amirul mu'minin salam wanda aka tattara cikin littafin najil balaga kuma shine wasiƙa na 55 a cikin wasiƙunsa da aka tattara a cikin littafin idan muka koma cikin littafin najil balaga a cikin kalmominsa na hikima wato kalmomi ta 443 arwaito shi yana faɗa dangane da malik ashtar albarkacin da aka zo mashi da labarin shahadarsa yana cewa maliku me ya sanar da kai waye maliku na rantse da allah inda shi dutse ne to da ya zama dutsen da ya fi kowanne tsawo ko da ya kasance karamin dutse ne ya kasance dutse mafi karfi a hali yanzu dai kabarin malik al-ashtar yana cikin kasar masar a wajen birnin alkahira babban birnin kasar inda masoya daga ko ina suke ziyartar sa masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah kai wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ba sauraro yanzu kuma gashin na na lafiya sai da kula lafiya sai da kula Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mota ta Afirka. To shirin a yau na zaman gaba ce ta uku kuma ta ƙarshe ta dogon babin da muka buɗa game da ciwon sanyi ɗaya daga cikin cutukan da ke zama alƙaƙai ga mata har ma da maza daga ƙauye har zuwa birni. Da fatan dai za ku kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu To Marilla, kamar dai yadda watakila wasu ko suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne gaba uku kuma ta karshe ta dogon babin da muka buɗa game da ciwon nan na sanyi ɗaya daga cikin cutukan da ke zama alƙaƙai ga mata har ma da maza daga ƙauye zuwa birni. shirin dai zai zamo ci gaban tattaunawar da muka fara ce da dr sa'idu ahmed ƙwararren likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya wanda idan za a iya tunawa a makon jiya yake mana bayani ne kan alamun wannan ciwon na sanyi ga mata yana kuma shirin amsa mana ne kan alamun wannan ciwon ga maza sai lokaci ya yi mana halinsa don haka a yau dakta zai ɗora mana ne kan alamun wannan ciwon na sanyi ga maza Dokta, Bismillah. a gaskiya akwai bambanci shi wurin namiji ko yaya macen da ma bata nuna alamar wannan larura ba har kuma suka samu saduwa. Shi take zai nuna alamomin fiye da ita wacce ta bashi wannan larura. Saboda haka shi ya fi saurin kamuwa daga wannan irin cututtukan sanyi fiye da mata. Na uku take ake gane alamomin daga wurin shi da misali banda maganar da muka yi na farin ruwa da za mu ga ana fitarwa da wannan kaikayi da kuma fitsari mai zafi wani lokaci ma hakan samu a kumburin al'aura in yi tsanani ma har yakan kai wani lokaci ya zamana shi yin fitsarin ma ya gagara ko haka shi namiji ya fi shan wahala fiye da karuwar shi mace ya kama su. To duk a likitance wani hanyoyi ne ko masana sha'anin kiwon lafiya kuke bi wajen warkar da wannan ciwon na sanyi? a gaskiya shi kamar wannan ciwon sanyi yana da mahimmanci mu fahimci cewa hada mun nuna alamunsu eh, da yawa mutane sai su ga cewa to idan ina ciwon sanyi ina jin kaikayi bari in je kawai in samu maganin kaikayi ko na ga wani farin ruwa na zuba bari in je kawai a bani maganin farin ruwa ko a'a abin da ya fi kyau a ka'ida shine to duk wanda ya sami wannan larura da farko dai shine ya je asibiti saboda mun yi lissafi nan akalla ba a kasar ba mun ce kwayoyin da suke jawo shi sun fi goma sha biyar kuma muka takaita su ka kashi uku muka yi maganan bacteria muka yi maganan su wannan fungus da muka faɗa sannan muka zo muka maganan kuma protozoa ko parasite da suke jawowa to idan kawai ma mun tsaya uku ɗin nan ya mutum zai iya gane wanne ne a cikin su ya samu shi matukar bai je asibiti ba saboda haka mahimmancin a fara zuwa asibiti a yi bayanin cewa ga abubuwan da mutum yake ji na ɗaya kenan na biyu kuma a asibitin nan dole ne a bincika don sai an yi gwaji sosai za a gwada fitsari za a gwada jini za a gwada wannan ɗan ruwan da yake zuba za a yi waye sannan a ga shin ma wani irin cikin ƙwayoyin cutar ne ya kama wannan mara lafiya na biyu kenan na uku ana ba da shawara cewa lalle lalle kada a kuskura a fara shan magani kafin a je asibiti a bari sai an yi ɗibo nan gwaje-gwajen dalili shi yakan sa a gano cewa eh halittar da ta jawo wannan larura ba a canza mata kama ba saboda su magungunan nan suna canza musu kama sannan in mace ce akwai ƙarin gwaje-gwaje da ake yi na misali a duba bakin mahaifa a ga cewa saboda a kiyaye a san tsananin larurar da abin ya ya shafa saboda haka akwai na'ura da za a sa a duba a ga cewa eh, ya shafi bakin mahaifa ko bai shafa ba in ya shafa kuma za a san mataki da za a ɗauka don a yi wannan duk za a duba wannan sannan za a ba da magani a kan yanayin yadda aka gwaji ya nuna duk maganin da za a bayar lalle sai wanda gwaji ya nuna matukar ba a tafi da gwaji ba to za a yi ta buga-buga ne a ƙarshe kuma ƙwayoyin cutar su zo su saba da magungunan tunda namun ba nasu ba ne kuma ma sauƙi ya kasa tabbata. Turakta daga ƙarshe kowace shawara ce za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan ciwon na sanyi? na'am babban shawara dai a nan da za mu bayar na farko shine a mu tsabtata tsabtan tsafta da ake magana mu kara tsabta na na jiki na sutura na kuma abubuwan da muke amfani da su na ɗaya kenan na biyu kuma mu kiyaye wani muna da wani al'ada na amfani da kayan yan uwanmu kowa ya zama na cewa kowa ya sa kayan shi ba yau kaga wannan ya sa pant din wannan wancan ya sa pant din wancan wannan ya sa pant wannan yana da muhimmanci sannan ah, na hudu yana da kyau koyaushe misali akwai wani al'ada da za a ga mata suna yi yawan wanke-wanke misali a sirka ruwan kaza ruwan kaza a wanke al'aura ruwan kaza a wannan wanke-wanke in yi yawa yakan kai su waɗannan halittu da suke tare da mu a jikinmu sai mu canza musu kama su kasa ƙoƙarin yadda za su taimaka mana sannan ah, cuta ta zo ta shige mu na shawara kuma na gaba shine yana da kyau ko lafiyar mu kalau ana son duk mace wata shida a wata shida ta je ta ga likita likita ya gane na zo me yake damun ki ba abin da yake damu na amma na jance duk wata shida akan so a zo a duba lafiyar mutum akan yi normal medical check-up ake cewa sai mutum yi wannan inda wani abu zai gani in babu babu abin da zai faru kuma kamar yadda yake da kyau mu kiyaye shi a kowa kamar yadda ake faɗa maganan saduwa da mata barkati da ake magana mu lalle mu wa kanmu a abin nan eh, faɗa kan wannan ya zama da cewa kowa ya takaita ga wanda yake halaliya shi kuma in suna da matsala ana son magani ba a son mai aure ya sha shi kaɗai. yawa idan mai wannan matsalar aka samu yana da kyau su sha magani tare miji ya sha mata ta sha ba wai a ce a ai mace ce take da matsala kawai ta kare ta sha magani saboda in aka yi haka to kullum ya kusance ta za a dinka samun eh, shi yana ta daukan wannan larura kuma ma yana da mace fiye da daya sai ya biya babbazawa sauran mata saboda haka ake son in ma da sauran matan mutukar shi ya daure ya jawo hankalinsu su yi kokari su ma su sha wannan magani su an yadda lafiyar su kalau amma tun shi ya samu wannan larura kuma matan shi kaza ne tun yana sha za a so matar shi ɗaya ta sha biyu ta sha in ma hudu ne da shi duk hudun nan za a ba su maganin nan su don haka ya hakan Allah yadda ya zauna lafiya kuma wannan larura na a ciwon sanyi sai dai mu ji kamar labari ne ba zai kama ruwan sha To masu sauraro da wannan fatan na dakta ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan wannan babi da muka buɗa kan ciwon sanyi kafin nan godiya ta musamman ga shi dakta Sa'idu Ahmed ƙwararren likitan mata daga asibitin Dutse jihar Jigawa a tarayyar Najeriya wanda ya sadaukar mana da lokaci mai tsawo ya kuma amsa mana da tambayoyinmu game da shi wannan ciwon na sanyi. A nan kuma a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa mu haɗu a wata ranar talata domin jin wani sabon shirin a huta lafiya. Kai to a gaida likita bokan turai a madaniya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a madaniya sosai. To ga shirin nan na duniyarmu a yau. duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a yankuna daban-daban na duniya musamman ma dai a wannan yanki na gabas tsakiya da ke ci gaba da ɗaukan hankula duniya ɗin gaba gida. to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa batun shirya wani zama na tattaunawa tsakanin iran da kasashen turai nan guda uku da suke cikin jinin nukiliya ta ƙasar wanda kuma tare da turai ɗin ta kira da kuma gayyatar amurka ciki don tattaunawa kan wannan batu na shirin nukila na kasar iran da kuma janar da aka cimma din a kokarin da su waɗannan tura suke yi na rufe irin kunyan da suka sha da wurin sabunta ita kanta wani yarjeniya don watakila biyan bukatun wasu daga cikinsu da kuma musamman amurka wanda a halin yanzu take batun shi kokari da batun cewa tana so dawowa cikin wannan yarjejeniya to waɗannan batutuwa dai wannan batu na batun shirya wannan taro ɗin daga cikin abubuwan da suka ɗau hankula cikin mako din a ɓangarori daban-daban na duniya musamman ma dai bayan da amurka ta sanar da aniyarta ta halatta da kuma shiga wannan taro din ana jiran jin matsayar da iran da ta dauka to wannan batu dai shine abinda shirin namu a yau zai dubi kai don dubi kan irin matsayar da iran ta dauka da kuma irin matakan da ta dauka din waɗanda kuma irin inda ya kamata a ce an sa gaba to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance masu saurare barkamu da sake saduwa. To da ƙarshe dai jamhuriyar musulunci ta Iran ta sanar da matsayarta a hukumance kan batun taron nan da ƙungiyar tarayyar turai ta kira tsakanin iran din da wasu kasashen turai guda uku waɗanda suke cikin jinin nukiliya ta iran din wato kasashen burtaniya faransa da kuma jamus don tattaunawa kan wannan batu da kuma halin da jenin nukilan yake ciki da kuma hanyoyin da za a bi wurin dada farfado shi to sai dai kuma hakan yana zuwa bayan bukatar da su kansu waɗannan kasashen turai din ko kuma waɗanda sai kira taro din suka yi ga amurka na ta halarci wannan taro din don samun damar tattaunawa da jamhuriyar musulunci ta iran to tun wancan lokacin da amurkan ta sanar da aniyarta na halartar taron to amma dai ana jiran matsayar iran ne kan wannan batu ta matsayar iran din ne a hukumance ya zo ne a ranar lahadin da ta gabata ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin waje na kasar malam sa'id khatib zade wanda ya sanar da matsayar iran da cewa a halin yanzu dai jamhuriyar musulunci ta iran tana ganin cewa lokacin da turawan suka zaba da kuma tsayarwa don tattaunawa da iran din lokacin bai dace ba a halin yanzu yana mai cewa iran za ta dawo cikin wannan yarjejeniyar ne dai kamar take a baya daga lokacin da aka ɗauke mata dukkanin takunkumin da aka sanya mata wato wannan wani sharaɗi ne na cewa shine abin da iran take so a gaba cewa matukar tana so ta zo a sake tattauna da zama da ita musamman ma da ita da amurka akan wannan batu na nukiliya to lallai wajibi ne a cika wasu sharuɗa da take da su ɗaya daga cikin sharuɗa ɗin shine batun cewa wajibi ne a ɗage mata dukkanin takunkumin da aka sanya mata bayan cimma wani rijiniya ta nukiliya wato takunkumin da aka riga da aka ɗage mata wanda kamar yadda zo cikin wato rijiniyar nukiliyan da kuma irin waɗanda kuma daga baya amurka ta dawo da su da kuma ƙara mata wasu takunkumi ɗin ma to wannan ya daga cikin sharaɗi ɗin har kuma khatib zade ya taɓo wani ɓangare mai mahimmanci a cikin wannan bayani nasa dangane da wannan wannan mutu saboda kuwa bayan da suka turawa din suka bayyana da wannan shiri nasu da suke da shi na zama teburin tattaunawa da Iran akan wannan mutu da kuma gayyatar Amurka din a wani bangare guda kuma waɗansu daga cikin nan kasashe din da kuma ita kanta Amurkan sun ci gaba da bayyana waɗansu batutuwa kamar na barazana ga ita Iran din wanda a cikin wannan sanarwa da shi Mr. Khatib zade din ya sanar a ranar Lahadi ta gabata din ya taɓo wannan lamari inda yake cewa Iran za ta mayar da martani ga duk wani shiri na kiyayya da da a nuna a kanta da gwargwadon irin abin da aka yi mata har ila kuma kakakin ma'aikatar ma'aikatar harkokin wajen na iran ya bayyana cewa har ya zuwa yanzu babu wani sauyi cikin matsayar da iran ta ɗauka kan wannan batu na yarjejeniyar nukiliya kamar yadda aka sani tun farko lokacin da aka fara maganan dawowa batun tattauna na kan nukiliya musamman ma tun ba lokacin da aka zaɓi sabuwar gwamnatin amurka ta wannan joe biden da kuma lokacin da ya kama da ya rantsuwan kama aiki an sha maganganu kan dangane da batun dawowa cikin yarjejeniyar nukiliya ko kuma sake tattaunawa kan batun nukiliya tun a wata lokacin iran ta sanar da matsayarta a fili kan wannan batu to shi kakakin ma'aikatar harkokin wajen yake bayyana cewa har zuwa yanzu iran bata sauya wannan matsaya nata kan wannan batu na nukiliya din ba cewa batun tattaunawa kan wannan mutum na nukiliya wanda jina nukiliya ko wata sabuwar ta nukiliya babu ita don ko an riga da an yi ta batun dawo iran ko batun dawo amurka cikin wannan nukiliya da kuma wani batun in ma har akwai wani zama da za a gudana tsakanin iran da amurka to zai zama to ne bayan da ita kanta amurka ta dawo cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya don kuwa a cewar a matsayar a mahangar iran a halin yanzu amurka ba ta cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya don haka ba ta bata da bakin da za ta iya ayyana wani abun da ya dace da wani abun da ya kamata a yi dangane da wannan yarjejeniya don haka matukar tana so a tattauna da ita a sake zama da ita ma kan wani tebur tattaunawa da iran kan wani kan wani batu na nukiliya ma to dole ne sai amurka ta dawo cikin yarjejeniyar nan tukuna ta zama memba cikin yarjejeniyar kafin sai a iya tattaunawa da ita kuma wani batu mai mahimmanci da shi kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran din ya bayyana cikin wannan lamarin shine cewa iran dai har ya zuwa yanzu bata ga wani sauyi na siyasa a cikin abin da ke faruwa a siyasar amurka ba bayan wannan sabuwar gwamnati duk maganganun da ake yi na cewa za a kafa sabuwar gwamnati a amurka kuma gwamnatin za ta bambanta da ainihin gwamnatin da ta gabata ta donald trump to ita fa sufa iran har yanzu ba su gani a ƙasa ba don haka suna so su gani ne a ƙasa ɗaya daga cikin hanyoyin da za su gani a ƙasa kuwa shine takunkumin da gwamnatin trump din ta sake sanya wa Iran waɗanda da an ɗage su sakamakon yanar nukila to bayan ficewar Trump daga cikin wannan ya sake dawo da waɗannan takunkumi da ma ƙara waɗansu don haka Iran take maganar cewa wajibi ne a ɗauke waɗannan takunkumi da aka sanya to wannan za ta ga alama da ke nuna cewa to lalle fa akwai wani abu a ƙasa akwai wani abu da ya sauya cikin siyasar Amurka amma har yanzu yanzu ba ta gani ba don haka babu wani dalilin da zai sa ta halarci wani taro da zaman teburin tattaunawa da Amurka yau sannan kuma wani batu na uku shine batun mayar da martani ga barazanar da waɗansu ƙasashe ciki ko da amurka ɗin suke yi wa iran na cewa iran tana nan tana zuba ido kuma za ta ci gaba da mai da wato za ta mai da martani gwargwadon irin abin da aka yi mata to wannan a takaice shine abin da sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen iran ɗin ta fitar ta bakin kakakinta dangane da wannan batu na zaman tattaunawa da turai ɗin take son a yi tsakanin iran da su da kuma amurka a ciki to nan a fili shine abinda iran ta faɗi a ɓangare guda su kansu ƙasashen turai ɗin sun fito sun fara bayyanar da nasu ra'ayi dangane da wannan batu matsayar da ita kanta iran ɗin ta sanar jaridar nan ta wall street journals ta jiyo wasu jami'ai manyan jami'an diplomasiya na kasashen turai din suna bayyana ra'ayinsu dangane da wannan batu inda suka bayyana cewa bayan ma abinda wato iran ta sana a fili hatta ya wato a iran sakonnin da yake tsakaninsu iran ta sanar da cewa ta yi watsi da wannan batu na zama na teburi tattaunawa kan jinin nukiliya da amurka wato a hukumance bayan sanarwa da fili da iran ta yi kamar yadda wannan jarida ta bayyana cewa waɗansu jami'an diplomasiya sun tabbatar mata da cewa iran a hukumance ta bangaren diplomasiya ma ta sanar da su cewa ta yi watsi da wannan tattaunawa kuma babu wani batun tattaunawa da za a yi da wannan zaman sun matukar ba a cika waɗansu sharuɗa da dama ta riga ta kafa din ba To a fili ke dai masana harkokin yau da kullum da waɗanda suka san abubuwan da ke gudana musamman bangaren diplomasiya da kuma wannan yanjina ta nukiliya din sun riga da sun san cewa daman wannan matsaya da Iran ta dauka wata matsaya ce wani daman tun da jimawa ta riga da ta sanar da shi. Don haka ba wani bakon abu bane dan Iran ta sanar da wannan lamari. Nan ko tun kafin wannan lokaci din jagoran jiya jihalin musulunci na kasar ta Iran Ayatollah Said Ali Khamenei ya sanar da matsayar Iran kan dukkanin irin waɗannan abubuwa. inda tun a wancan lokaci a wasu a jawabai da yi musamman ma jawaban da ya na baya bayan nan ya bayyanar da matsayar Iran a fili. musamman ganawa bayan lokacin ganawa da ya yi da wato membobi na majalisar kwararru ta jagoranci ta kasar ta iran inda ya bayyana cewa iran ba ta bukatar wani batun sake wani tattaunawa da wata kasa dangane da wannan batu na yarjejeniya ta nukiliya yarjejeniya nukiliya da an riga da an cimma ta shekaru tun a shekara ta sha biyar kuma iran wata ci gaba da girmama wannan yarjejeniya din har na tsawon lokaci tana girmama yarjejeniyar ba tare da ta dauki wasu mataki a kai ba don haka babban abin da yanzu ya rage kawai shine batun cewa komai yana hannun waɗancan mutane din ne matukar amurka tana son rayar da jirgin nukila to ɗaya daga cikin hanyoyin shine na farko dai batun ta ɗage wa iran takunkumin da ta sanya mata jagoran ya bayyana cewa iran ba ta wani gaggawa na batun cewa ko amurka ta dawo cikin yarjejeniyar nukila ko ta dawo wannan ya rage mata amma dai babban abin da iran matsayar iran akan wannan batu na yarjejeniyar nukiliya matukar kuma ana so yarjejeniyar ta ci gaba da wanzuwa shine cewa takunkumin da aka sanya mata wajibi ne a dage mata su sannan kuma jagoran ya sake jaddada abin da ya saba faɗi a baya wanda kuma ya sake jaddada shi a wannan karon shine batun cewa iran duk da kasashen turai din sama ma amurka suna ta batun cewa iran tana kokarin mallakan makaman kare dangi ne jagoran ya sake jaddada wannan batu na cewa iran ba ta da wani shiri na mallakan makaman kare dangi wannan kuma wani lamari ne wanda yake a koyarwa na addini addini da iran ta wani lamari ne wanda yake abun korewa jagoran ya bayyana cewa idan da iran tana son ta mallaki makaman kare dangi to babu wani wanda ya isa ya hana ta mallaka da za ta mallaka abu ɗaya da a halin yanzu ya hana iran mallakan waɗannan makamai shine koyarwa na addini wanda iran ta daga wanda kuma ya riga da ya saba wa shi wannan mallakan irin waɗannan makamai na kare dangi da kuma amfani da su da haka ne ma jagora din a shekarun baya ya fitar da fatawa fatawa ta addini na haramcin irin mallakan irin waɗannan makamai na kare dangi to da haka wannan batu da dama suke ganin cewa a halin yanzu dai abin da ke faru faruwa komai dai ya rage wa su waɗannan turawa da su waɗannan manyan ƙasashen duniya musamman ita amurka matuƙa tana so a ci gaba da tafiya da ita a cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya matuƙa tana so iran ta ci gaba da girmama wannan yarjejeniya ta nukiliya ta dawo daga irin abubuwan matakan da ta ɗauka a halin yanzu to wajibi ne abubuwa lamarin yana hannunta ne shine ko cewa ta cire wa iran waɗannan takunkumi da ta sanya mata shikenan sai a dawo a ci gaba da yadda dama ake yi da ci gaba kowa ci gaba da girma mai rijiyar nukiliya din da shuransu a ci tafiya a irin yanayin yadda ake tafiya a kai to wannan dai shine matsayar iran dangane da wannan batu kamar yadda shi kansa kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya bayyana a cikin sanarwar da ya fitar ranar lahadi din kan wannan batu na tattaunawa da amurka sake zama teburin tattauna da amurka akan batun nukiliya na irin wanda kasashen turai suka kira su masu saurari da aka maka kashe abin da gabatar muku sai kuma saurara ta gaba kama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. muka zo shirin shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara daga farko har zuwa ƙarshe. kafin mu karkare muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan Allah kan mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu